yanka sunan annabi ibrahim da ake yanka dabba shanu rago sa akuya tumaki waɗanga dabbobi lokacin da ake yanka kenan to kamar kan da bai buya gare ku ba shekara wurin biyar ke ga aiki da fisi dawa ke yi da marayu da makafai da kuma talakawa shine muna try best muna yanka musu dabba in shekara ya kai wannan shekara saboda lamarin batun project da muka doko na gina farko makaranta na makafai a kasan Ghana. Kamar kanna bai buya gare ku ba kun yi kokari fiye ga kanna kuke kallo. karanta ala cikin aiki da iko Allah mun zo muku da abubuwa ku gani. To wannan program da kanshi shekaran ga da ba mu so mu kuma zo neman dabbobi ba amma she muka gan ba mu da choice ba mu da anya. Babu da anya. kuma akwai bayin Allah da ke nan da kullum akwai wa'anna su shekaru da yawa mu da su ne wallahi akwai ajiyoyi kadan da suka kira ni suka ce mini ga kudin layyansu na ce ah to tun da ma mutane ke ma kira ma su ce ga kudin layya na yaran makafai da suka saba shekara biyar ke gada shi to ai bai kamata mu saya daga nan ba she mu continue kawai mu zo mu ga da jama'a mai yiwuwa akwai ki daga nan ki kila wani wuri ne dabban nan kina bidan kilayya amma baki son nama kuma kin rasa na daki to she ka ba mu kudin dabban she mu mu she mu yanka maka mu baye ya zama kurbani a baye fidi akina ba talakawa Me yiwuwa kula da kungiya ne da da ku ku sai na sa daya to she ka kira she ka ba mu kudin sa daya ka sai a ba mu mai yiwuwa kai kana zamanin nan ganga ka iya ka sai guda kai da kanka ka baye sadaka saboda Allah to she ka kira she ka baye kudin sa guda number piece dawa na kan wannan page da kai ka kira mu ko ka kira mu sa'annan kuma wani na nan kuma wasu su ba su da kudin da za su sai babba amma ya da mu yi taro taro haka muke yi kowane shekara taro taro ake yi mai CD ya kawo mai one CD ya kawo mai two CD ya kawo mai ten dollars ya kawo mai 50 dollars ya kawo mai hundred mai 20 pound mai 30 euro haka muke gaggamawa yayi guda shi a yanka sa muna yanka shanu uri kaman guda biyar ko shida ne shine muna yankawa wa muna yankawa daga eh, wa daga kuma tamale kuma shi akra to waɗanga wuri muke yanke yanke ba marayu nasu makafai da gidan prison to haka muke yi to wannan shekara muna gama ku da Allah na ni nomba daga kasanga ka duba kasan nan ka kuma duba bisa da ki gan nomba ko da ka gan nomba wannan kuka saba taimakon ba wai sabon nan ba ne kun san shi 0548 934500 ka duba kamar layya ya kai kai da yaranka ko ki da yaranki kun ya kukula da abin da za ku ci ku sha kun ku yanka da ba ma akwai marayu da talakawan da su ba su da wani anyan da za su gan wani dabba su ba su da shi kowane shekara muka yi muka aiko video da fato kai da kanka ya kake ganin wannan abu emotional kake ganin mutane ne an cika kan shanu guda an cika dewa shekaran gama kamar mutane da ke kasan tamale suka ce mana shekaran ga kamar tamale Musa guda bai muna ko da na ta gida mu da su ne ana koro muku wani lokaci suka ce shaidai shanu biyu sa guda bai muna amma to yanzu ya damu yi shaidai wurin ku mai yiwa kai ka ya kase muna sa guda to she mu baka ka yanka da na tamale ko yanwa ko akra ko na kumashi ko na marayu ko na makafai akwai wa'annan yanzu aka ga kamin mu kare musa sun kira mu su doki mana nauyin shanu guda wanya doki akuya wannan da rago kai ma kana da naka biyan bukata kana da rago she ka ba mu shi ma mu socket wancan shekara mun samu mun yanka shanu shida da raguna biyu ne ko uku to shekaran ga kuma muna son mu wuce aka kamar kanna kuka saba fi dawa media abinda muke tafiya da shi kenan shi yasa ki yi kokari ko da ka yi kokari saboda Allah da ka share muna wannan video ne kai ma da ka samu lada kai ma kana gana ne yawancin muna batun taimako waɗanda ke kasan Ghana Afirka she yana musu kamar a'a mu ba mu ciki da kai ciki mana wane ne bai son aljanna bai son lada mai yiwa wangan ga sadaka da da ka yi a yanka wanga dabba shi ne karshen sadaka da da ka yi na shekaran ga domin mai yiwa sabon shekara ni da kai ba mu iske wanga iri wa ya san wannan nobody knows ba wanda ya san wannan mai yiwa ni da kan ga da ki sabon shekara ba wanda dai gan wanga idi to ya ba mu yin aiki alheri she mu yi shi yasa ki da kake gane ko ina ne cikin kurinka kadan ne kai ma naka ne 5 cedi 10 cedi eh haka ne ba da yawan ne ake kai ma gwargwadon naka kenan she ka saka cikin wannan mobamani kai da kake germany kake american kake london naka ne 20 dollar daidai kenan ya cika sai sa guda she kai ma ka saka naka ne 50 ka saka naka ne 100 ka saka naka ne 150 ka saka duk wani abin da kai da ka saka kai ma naka kenan gwargwadon naka kenan she mu samu mu fara yankan wannan dabbobi a bayi she sa jama'a wannan program kun san program ne da muka zo ba za mu dade kai ba lamarin batun neman taimako ne wane ne dai sai muna shanu guda saboda Allah wane sai muna rago guda saboda Allah wane sai muna akuya guda saboda Allah wane ne dai taimaka kadan kadan cikin mu ba mani mu iya mu sai sa guda saboda Allah mu ba wa inga talakawa da mu ma da mu murnata musu rai mu faranta musu rai muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah ki sha muna wannan program muna gama ka da Allah muna gama ki da Allah ki donate ki taimaka ki saka ki. kar ka yadda duk lokaci da ake cewa a kawo kai ka fita ciki kaka yadda kai wannan Allah zai saka maka da alheri da niyan da kai Kala neman aifuwa kala neman aure ne kana neman takarda daga turai kala neman lafiyan jikinka kala neman aiki kila neman visa kila neman duk wani biyan bukata kai ka san bukatan ka ki sani in ka fite aka she ka ce Allah dan yi wangan ga eh, aikin sadaka Niya na ne ka mini wan ka gan biyan mamaki in kuka tuna shekara uku da na ina aikin aji ko shekara fudu ne na saya gaban kaba ina tawafi na yi video na ce muna bidan waɗanda da su sai muna shanun layya akwai bawan Allah da ke Accra gwamnati a kasan ghana shi da shi sun samu matsala kan batun motocin shi da batun gidan shi kesin a court to bawan allah ga ya ji cikin magana da muka yi ya yi tawassili da wangan ga aikin layya da dai ya sayi muna shanu fari guda ya ba mu ya yi niyya allah ya sa in an court allah ya kwace shanu abin dabban shi ya bashi to mamaki da dai baku Allah ya kwace wannan arzikin shi ba shi bawan Allah ala gama layya da aka ce court Allah ya bashi shi sa'a albarkacin wanganga yaran marayu da makafai addu'an da suka yi aka ba shi motan shi aka ba shi gidan shi ba wani magana bai kara bai taba mantawa da fisi dawa ba kai ma haka da ka yi tawassuli kima da yi. aifuwa kike bida sai muna dabba kiniya a yanka a yi jini a yanka a ba Allah sunan annabi Ibrahim muna da two weeks layya muna son kamin kwana kadan mun ga gama kudin wannan shanaye an distribute daga tamale wa kuma a akra an ba kowa nashi kowa sai dabbobin ranan sallah ala yanke yanke muna kawo muku kula gani kai ma kala murna ala daga annu ala muku addu'a shi yasa bawa Allah bawiyan Allah Allah muke roko saka maka da alheri fa sharing Allah muke ya saka miki da alheri fa sharing Allah muke roko saka maka da alheri tun ba ka baye ba Allah ya saka maka da alheri kar ka ce zuwa an jima ko gobe ka tuna a'a do it now don ka iya kamanta kana kallo na ina maganan ga mo ba mani ka send kila kallo na ina maganan ga je kan ba mani ki ki aika naki kawai shiga kana aikawa she kai niyya Allah niyya na ne kaza saka kawai ka kama bakinka kar ka ce komi ka gambiyan mamaki kai da kanka rana guda ka kira ni ka gaya mini da yawa mun testify muna gaya musu ku ba marayunmu ku ba talakawa ku ba wayannan makafai wa'yan ga makafai ba makafai ne masu yawon barabau ku saboda mu su suku suke zuwa wasu su kuma na gida ne Allah taimaka musu suna da wani dan aiki in ya kai lokaci aka ba su da kowa da ke taimaka musu wa'anga yaran marayu wancan shekara da aka yanka musu babban kaladi na zo in sha video ku gan kan da suke awan kan shanu sula murna sula awan kan sa sula murna to kai ba ka son a gani haka ni da kai ya damu ya musam yau ni na mutu wa zai duba marayuna in ki kika mutu ba wanda ya san gobe saboda ba mu san gobe ba shi yasa muke aikin alheri saboda ban san gobe ba shi yasa nake aikin alheri kima kike yi wanga abu duka da muke yi ba da mu iya mu yi ba she ku kuke yi don dun aiki da muke yi mu ba da kudin mu muke yi ba mu namu mu jagorori ne na magana kuke ba da kudin ku ku share program kuke yi Allah ya saka muku da alheri jama'a ina kallo daga nan ne dan aje wannan program muna sauraron ku zuwa gobe jibi muna sauraron ku zuwa jima muna sauraron ku ka yi kokari ka muna sharing wannan video ki yi kokari ki taimaka saboda Allah ko me da ka yi saboda Allah kar ka yi saboda wanda kake kallon shi ke fadin a fadin a'a kai dai naka ne kawai samina wa a twana ka saboda Allah kawai da sai dun kuma abu da ka yi saboda Allah ka iske shi daga nan duniya ka kuma iske shi daga cikin kamari jama'a Allah kada ya san wanda da su gani sabon shekaran gawo wanga mun kai shekara damu kai wani bi ma Allah kada ya san waɗanda da su gan zulhijja eh mu da kwanaki karan da mu shiga zulhijja goman farko na zulhijja yana da karfi kwarai mun zo muku da videos mu muku bayani waɗanda da su yi layya da waɗanda da su yi kaza ba su fidda akai fa ba kankare amata da menene video ya fito bai dadewa da iko Allah amma anan mu namu ne kawai a taimaka da wa'anga yaran marayu a taimaka da wa'anga yaran makafai a taimaka da wa'anga talakawa ka sai muna sa ka sai muna rago ka sai muna akuya ku tattara kudi kadan kadan da ke cikin naku ka saka kan mu ba mani akwai ajiya ɗewa da nake kallon ku nan na san da ku sai muna sa akwai brothers ɗewa da nake kallon ku nan na san da ku sai muna sa akwai brothers ɗewa da nake kallon ku nan na san da ka sai muna akuya da ka sai muna rago da ki sai muna akuya da ki sai muna rago nan ban fi dawa media an kana idan kai magana da ni nawa da sai sa ko nawa da sai akuya ko rago akwai number kan pejin ga da ka yakate ka duba number nan she ka kire ni amma in dai ba haka ba wa'anda da ku sa kanana kanana da ke annunku da kai ma naka gwargwadon alinka kan wannan moba mani 0548 934500 0548 jama'a ina kallo daga nan ne da mu barku da mu sa ku cikin addu'a mu bani yaran makafai su muku addu'a mu bani ma su muku addu'a mu bani mutanen kirki su muku addu'a da mu wana sa ku cikin addu'a ya Allah muna rokonka albarkacin wannan ijja da damu shiga da aiki da dayi ya Allah muna roƙonka bayan Allah na fi dawa media waɗanda ke taimakon Allah akwai masu neman aifuwa akwai masu neman aure akwai masu neman takarda akwai masu neman eh, su je su yi aikin aji akwai masu neman lafiya akwai masu neman kowane bukata kowa Allah kai kasan bukatan mai shi akwai waɗanda ba su su musu yawa akwai waɗanda ba su da aiki dun kowa duka shi ya san bukatar shi Allah muna roƙonka albarkacin wannan sadaka da dasu yi Allah ka biya bukatar su na alheri Allah ka biya bukatar su na alheri Allah ka karba bukatun su ka ba su aifuwa ka ba su aure ka ba su takarda daga turai ka ba su aiki ka ba su lafiya ka ba su ilimi ka sa yaran su su zama yara na kirki a cikin gidan duniya ya Allah ka karba muna wanga addu'a da muka daga annu muke maka ya Allah ka karba muna wanga addu'a Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri da rufin asirin shi Allah ka kiyaye mu da kiyayewanka rabbana atina fid dunya asana wa fil akhirati asanatan wa qina azaban nar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad